sha hudu go sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida uh, muna cikin darasinmu na wannan littafi mai albarka littafin salasatul usul ko al'usulul salasa na al'imamul mujaddid Muhammad ibn Abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na goma a cikin jerin darussan wannan littafi wanda a darasin da ya gabata mun fara karatu akan su asalin waɗannan usul ɗin guda uku mun ji al'asulul awwal asali na farko wanda shine sanin Allah da haka malam ya yi mana bayani dangane da abubuwan da ya kamata mutum ya sani dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ya yi mana bayani dangane da hanyoyin da ake sanin Allah da su, da kuma dalilai akan haka. Sannan kuma ya tabbatar mana da cewa Allah shi ne abin bauta, da haka ya kawo mana nau'o'in ibada. da ake bauta ma Allah subhanahu ta'ala ake kadaita Allah da ibada da su ya ba mu misalansu da yawa sannan kuma ya kawo mana dalilai da suke tabbatar da cewa waɗannan ayyukan ibada ne duk wanda ya yi su ga wani wanda ba Allah ba to kamar ya yi shirka da Allah subhanahu ta'ala ya haɗa Allah da wani a wurin bauta. bayan waɗannan bayanan sai asali na biyu inda ya faɗa mana asali na farko shine ma'arifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangiji wayannan bayanan da suka gabata a dunkule takaitattu da dalilansu duka bayanai ne akan sanin Allah da kuma haƙƙin kaɗaita Allah da ibada da haka yanzu zai shiga kan asali na biyu inda ya ce al'asul tsani nan. Thank you. وثلاث مغارب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان نعم قال رحمه الله الأصل الثاني أصلي نبي بايان أصلي نفرق واندشيني سنن الله أصلي نبي شيني معرفة دين الإسلام بالأدلة sanin addinin musulunci da dalilai ka san musulunci kuma ka san dalilai da musuluncin ba wai sani kawai da ka taso kana yi ba domin duk abin da ka sani na addini amma ba ka da dalili a kai to wannan taƙalidi sunan shi taƙalidi sunan shi ba ilimi ba ilimi shine ka san abu kuma ka san dalilin shi shine ma'ana ma'arifatu dinil islami bil adilla ka san addinin musulunci da kuma dalilan da suke tabbatar da wannan abin da ka sani na addinin musulunci da kan ka san kaza a musulunci to ka san dalilin shi kaza ne shine ma'anar ma'arifatu dinil islami bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai wa huwa al-istislamu menene addinin musulunci da yace a san addinin musulunci kuma a san dalilan shi sai zai mana ta'arifin addinin musulunci musulunci shine al-istislamu lillahi bit-tauhid Wal له بالطاعة والبراءة shirki wa ahlihi wannan shine ta'arifin musulunci a shari'a al-istislamu lillah ni wuya ga Allah Shi ne istislam ma'anar istislam in larabawa suka ce istislama fulan wane ya yi istislami ma'ana ya yi saranda shi ne istislam ya ni wuya ya ba da kai shi ne al'istislamu lillah miƙa wuya ga Allah ya zamanto ka saki al'amarinka gaba ɗaya ba ka da ta cewa ba ka da wani abin yi sai abin da Allah ya ce to wannan shine al-istislamu lillah kuma ya zama miƙa wuya ga Allah ɗin ya zama bi da tauhidi ta hanyar kaɗai ta Allah shi kaɗai da miƙa wuyan Bana idan ka miƙa wuya ga Allah, sannan kuma ka miƙa wuya ga wani wanda ba Allah ba, to ba ka miƙa wuya ga Allah ba. Istislamu lillah miƙa wuya ga Allah ya zama Allah kaɗai ne ka miƙa ba wuya. Allah kaɗai kai masaranda, da aka ba wani wanda kake haɗa Allah da shi a wurin al istislam wurin miƙa wuya. da haka shi yasa ya kawo shi da cewa bit tauhid istislam din ya zama akwai tauhidi akwai ta Allah a ciki kada ya zama ka miƙa wuya ga Allah kuma ka miƙa wuya ga wani wanda ba Allah ba nan ba kai tauhidi ba ka miƙa wuya ko ba ka miƙa ba ka miƙa wuya ga Allah amma ba ka ta Allah da miƙa wuya ba da haka wannan ƙa'idar ba ta cika ba sai ya zama istislamu lillah bitawhid ni kauya ga Allah shi kadai da kuma kadai ta Allah din ba tare da an hada Allah da wani a wurin mi kauya ba sannan abu na biyu bayan mi kauya wal inqiyadu lahu bis sannan mi kauya ga Allah ta hanyar ɗa'a. Ma'ana duk abin da ya ce a yi a yi, abin da ya ce ka bari ka bari, shi ne al'in iyadu lahu bi tsa'a, ka miƙa wuya, sannan kuma ka sallama wa Allah sai abin da ya ce, in ya ce ka yi ka yi, in ya ce ka bari ka bari, shi ne ma'anar al'in iyadu lahu bi tsa'a, abu biyu kenan, abu biyu, sannan abu na uku. walbara'atu mina shirki wa ahlihi sai mutum ya barranta daga shirka kuma ya barranta daga ma'abota shirka ya zama ya yi shirka duk inda take ya yi mata tawaye ba shi ba shirka sannan kuma wa ahlihi sai ya barranta da masu yin shirka babu shi babu mai shirka to waɗannan su abubuwa guda uku da su ne musulunci yake tabbata a matsayin musulunci da haka musulunci baya yiwuwa sai an haɗa waɗannan abubuwan guda uku idan baka miƙa wuya ga Allah ba to wannan ba musulmi ba ne kai sannan kuma idan baka miƙa wuya ga ɗa'a ga Allah ba Allah ya ce a yi ba za ka bi ya ce a bari ba za bari ba, to wannan ma kai ma ba musulmi ba ne. Sannan kuma idan baka barranta daga shirka ba, baka barranta da masu yin shirka ba, to haka nan ma kai ba musulmi ba ne. Daka musulmi shi ne wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah da tauhidi, sannan kuma ya karkata zuwa ga Allah da yin ɗa'a. da Allah tsantsa sannan kuma ya yi tawaye ga duk wani abu wanda yake shirka ne da Allah sannan kuma ya yi tawaye ma duk wani wanda yake shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne haƙiƙanin musulmi. Data wannan ta'arifin da malam ya kawo shi ne ta'arifin musulunci a shar'ance. Shi ne ta'arifin musulunci a shar'ance. Dakan an tambaye ka menene musulunci, menene ake nufi da musulunci a matsayinka na musulmi. Daka waɗannan abubuwan guda uku su ne ake nufi da musulunci. Ni wuya ga Allah da kaɗaita shi, sannan ɗa'a ga Allah da biyayya gare shi, sannan barranta daga shirka da Allah da kuma barranta ga duk wanda yake shirka da Allah. to wannan shine musulunci da haka musuluncin mutum yana cika ne gwargwaron yadda waɗannan abubuwan suka cika a tattare da shi zai iya yiwuwa mutum ya zama yana da awar musulunci amma kuma yana da rauni a wani daga cikin waɗannan abubuwan musulmi ne yana da awar musulunci amma bai miƙa wuya da Allah ɗari bisa ɗari ba yana da ja wasu abubuwan yana ganin ba haka ya kamata a yi ba yana ganin ba haka ya dace ba yana ganin wannan zamanin bai cancanci waɗannan abubuwan ba wannan bai ni ƙauya ga Allah ba bai yi saranda ba har yanzu yana ganin yana da ta cewa haka kuma zai iya yiwuwa yana da awar musulunci amma bai miƙa wuya da ɗa'a ga Allah ba za a iya cewa a ya ƙi za a iya cewa ya bari ya ƙi bari ko ya aikata abin da Allah ya hana ko kuma ya ƙi yin abin da Allah ya umarni da ayi. yi da wannan shi ma musuluncin shi bai cika ba ba zai zama musulmi cikakken musulmi ba da wannan matsalar saboda bai samu al'inqiyadu lahu bi ta'a bai da cikakkiyar ɗa'a da Allah subhanahu wa ta'ala sannan zai iya yiwa yi wancan ya yi wannan amma kuma bai barranta da shirka ba bai yi ma shirka ta waye ba sannan kuma bai yi tawaye ga masu shirka da Allah ba zai iya yin tawaye ga mutum a wani abu zai iya barranta da mutum in ya saba mai a jam'iyyar siyasa zai iya yi mai tawaye ya saba da shi zai iya yi tawaye ga mutum in ya ci mutuncin iyayen shi ya barranta da shi ya saba mai amma ba zai iya yi ma mutum ta waye ba in yi ma Allah shirka yana ganin iri-iri wanda yake shirka da Allah amma ba zai iya barranta daga gare shi ba amma inda za a taɓa shi shi zai iya barranta da mutum inda za a taɓa jam'iyyar shi zai iya barranta da mutum inda za a taɓa ƙungiyar shi zai iya barranta da mutum amma ƙiri-ƙiri ya san mutum na shirka da Allah yana yin abin da yake shirka ne ga Allah amma yana ganin cewa shi wannan ba wani abu ba ne ba wani abin damuwa ba ne bai jin wani abu zai iya mu'amala da shi komai yayi yi da shi zai iya amintaka da shi zai iya komai da shi baya jin ƙyamar shi baya jin damuwa gare shi duk da cewa ya san yana shirka da Allah to kaga wannan har yanzu bai zama musulmi ba bai zama musulmi ba domin musulunci dole sai da barranta da duk wani abu wanda yake shirka ne haka kuma barranta ga duk wani mutum wanda yake shirka da Allah domin duk wanda ya shirka da Allah shi ne ya fi kowa mafi munin aibata Allah subhanahu wa ta'ala. Ba abin da mutum zai yi na aibatawa da zagi ga Allah fiye da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya zama an zagi iyayenka za ka iya barranta da mutum, to wanda ya zagi Allah kuma. ka ce za ka kyautata mu'amala da shi ba ka jin damuwa da shi ba za ka iya barranta da shi ba ma'ana maƙimar iyayenka ta fi darajar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hatta halittu waɗanda ba ‘yan adam ba Allah ya faɗa mana cewa waɗanda suke da'awar cewa Allah yana da ɗa’ me Allah ya mayar musu da martani a kai Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda sama ta kusa ta kyakkece gaba ɗaya. Ƙasar ma ta kusa ta rugurguje gaba ɗayanta. duwatsu sun kusa su ma su rugurguje me yasa Allah ya ce an da aulin rahmani walada saboda ana cewa Allah yana da saboda suna kishin Allah subhanahu ta'ala, suna barranta da duk wani abu da za a danganta zuwa ga Allah wanda bai dace da Allah ba idan sama da ƙasa da duwatsu suna jin haka kai kuma ɗan adam da kake da hankali a matsayinka na musulmi kai kuma me za ka ji idan aka shirka da Allah idan ya zama ba ka jin komai ya zama waɗancan jima'a ɗin waɗancan daskararrun halittun sun fi ka daraja sun fi ka ƙima sun fi ka sanin darajar Allah subhanahu wa ta'ala hankalin da kake da shi bai yi amfani a jikinka ba matuƙar dai za a yi shirka da Allah kuma ba ka jin damuwa matuƙar mutum zai yi shirka da Allah kuma ba ka jin cewa abin ƙyama ne wannan mutum. da ta har yanzu sai zama musuluncin ka akwai sauran aiki kenan da haka wayannan abubuwan guda uku kowa yana iya kallon kanshi kuma ya kalli irin alaƙar shi da waɗannan abubuwan guda uku a nan zai iya ma musuluncin shi ƙima shi musuluncin shi a wane mataki yake a cikin musulunci zai iya ganewa ya san ya yake miƙa wuya ga Allahn shi ya yake. Mun ji misalai da Allah yake bayarwa a Ƙur'ani na waɗanda suke miƙa wuya ga Allah ko. Istoshin annabi Ibrahim da Allah ya ta bayarwa a Ƙur'ani, is ƙala lahu rabbuhu aslim ƙala aslamtu li rabbil alamin. Lokacin da ya zo yanka ɗan shi da Allah ce falamma ne aslama da suka musulunta suka miƙa wuya wannan shine istislamu lillah din. ka miƙa wuya kawai sai yadda Allah ya ce to abu na farko a musulunci shine wannan miƙa wuya ka kawo kanka sai yadda aka yi da kai abu na biyu al lahu bis sa'a ɗa'a ta ido rufe duk abin da aka ce ka yi ka yi wanda aka ce ka bari ka bari ko ka san hikimar ko baka sani ba ko ka san dalilin ko baka sani ba Allah ne ya ce annabi ne ya ce shi ke nan magana ta ƙari wannan shi ne ya lahu da tsa'a sannan idan ta haɗa wannan sannan kuma duk wani wanda zai taɓa haƙƙin Allah duk wani abu wanda yake taɓa haƙƙin Allah ne to za ka yi tawaye da wannan abin za ka barranta da wannan abin to wannan shi ne albara'atu mina shirki wa ahalihi wanda ya haɗa wannan to wannan shine musulmi haƙiƙanin musulmi to wannan shine ta'arifin shine ta'arifin musulunci da aka musulunci ya haɗa waɗannan ɓangarorin duka ɓangaren miƙa wuya da kuma ɗa'a sannan ɓangaren ikhlasi da kaɗaita Allah sannan kuma ɓangaren abin da ya shafi tawaye da duk wani abin da yake shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala da masu yin wannan shirka. Ko musulunci ya haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Shi ya sa mushiriki wanda yake shirka da Allah, me ya rasa a cikin wannan ta'arifin na musulunci? Me ya rasa na'am wanda ya yi shirkar ake magana me ya rasa al-istislamu lillahi bi tauhid ni ƙauya ga Allah shi kadai da kadai tashi duk wanda ya shirka to ya rasa wannan da ka bai ta Allah subhanahu wata'ala ba ya ta anan matsalar shi take shi kuma mai girman kai shine al-mustakbir shi kuma me ya rasa shi kuma ya rasa miƙa wuya da ta'a saboda ba za a ce mai yayi yayi ba ba za a ce mai ya bari ya bari ba wannan sifar waye sifar mai girman kai haka baya ɗaukan umarni baya karɓan umarni da hani shine al-mustakbir shi yasa kafircin shaidan. kafircin shedan na iblis kafirci ne na shirka ko kafirci ne na na girman kai kafirci ne na girman kai babu shirka a cikin aikin shi babu shirka ba inda aka fi an taba ji ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ba shirka a aikin shi abin da ya samu matsala a ciki a babin da'a ne a babin ɗa'a ya samu matsala da aka ce ya yi ya ƙi fasajadu illa iblisa a ba wa takbara ya ƙi ya yi girman kai idan girman kan ne ya hana shi yin ya shi bin umarnin Allah da aka duk wanda Allah zai ce ya yi ya yi ya ƙi a ce ya bari ya ƙi bari amma ba ya shirka da Allah ba mushriki bane shi ba ya shirka da Allah da aka kafirci shi ko saban shi irin saban iblis ne irin saban iblis ne sabo ne wanda asalin shi girman kai yake haifar da shi da ka wannan girman kan sai ya sa mutum in an ce ya yi ba zai yi ba in an ce ya bari ba zai bari ba yasa wani za ka ga yana ƙin yi ne ko ya ƙi bari ba wai don bai yadda Allah ne ya ce a yi ko Allah ne ya ce a bari ba amma saboda raina wanda ya faɗa mai sai ya ƙi shi ne cutar girman san kenan yasa da yawa za ka ga masu tangare ma annabawansu za su ƙi ne suna da'awar cewa ya za a yi wannan shi ne zai zo mana da saƙo ba wai saƙon ne ba za su karɓa ba amma ya za a yi wannan ne za a ce shi ne zai zo mana da saƙo laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a samu wani babban mutum a cikin garuruwan a aiko shi shi ya zo da saƙo ba kaga wannan girman kan shine ya hana su yin imani shine yasa su kafirci da haka da suka rasa shine al-inqiyadu na bi ta'a ni ƙauya da Allah da ɗa'a. da haka zaka samu duk wanda ya samu matsala a cikin addini za ka samu a cikin waɗannan ɓangarorin ne ko dai ya zama a ɓangaren ni ƙauya da tauhidi ko kuma ya zama a ɓangaren ɗa'a. ko kuma ya zama a ɓangaren rashin barranta da shirka shi ya yarda kowa ya yi abin da zai yi mai zuwa kabari ya yi sujjada ya je ya yi sujjada shi a kabari mai zuwa ina ne ya je ya roƙi wani wanda ba Allah ba kowa ya je ai duk fahimta ce mana shirkan ma duk fahimta ce taka kaga wannan bai barranta da shirka ba, duk da kuma yana da awar, yana da awar musulunci, yana da awar addini, amma kuma bai iya barranta daga shirka ba, bai kuma iya barranta da masu yin shirka ba. To musulunci dole yana buƙatar sai mutum ya haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya. shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wal islamu ya al istislama lillahi wahdahu musulunci ya kunshi miƙa wuya ga Allah shi kadai faman istaslama lahu wa li duk wanda ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani wanda ba Allah ba sai ce fa huwa mushrik ko kana mushrikan to wannan ya zama mushriki haka kuma wa man lam yastaslim lahu wanda kuma ya kimi kauya wuya ga Allah ɗin shi kaɗai idan ya mika wuya ga Allah kuma ya mika wuya ga wani Allah yayi yi ne kenan ya shirka idan kuma ya kimi kauya wuya ga Allah ɗin gaba ɗaya shi kuma a nan kana mustakbiran an ibadatihi ya zama mai girman kai daga bautar Allah. Daka anan ya yi girman kai daga bautar Allah, sai ce wal mushriku bihi wal mustakbiru an ibadatihi. Da wanda ya shirka da Allah ya haɗa miƙa wuya da Allah da miƙa wuya ga wani. Da wanda kuma ya ƙi miƙa wuya ga Allah gaba ɗaya, ya ce dukkansu su biyun kafirun kowanne kafiri ne. Yanda wancan yake kafiri, to haka wannan ma kafiri ne. Daka musulunci dole ne sai ka miƙa wuya ga Allah shi kaɗai ba tare da wani ba, to wannan shi ne yake zama mutum zai zama musulmi cikakke irin musulmin da ake bukata. Shi yasa a wani wurin kuma Shekul Islam yake cewa addinin musulunci ya zammanu ibadatihi wahdahu ya kunshi bauta ma Allah shi kaɗai. wa ta'atuhu wahdahu kuma ya kunshi yi ma Allah shi kadai da'a sai ce fa huwa dinul islam alladhi la yaqbalu Allah ghayrahu wannan shine musuluncin da Allah bai karban wani addini in ba shi ba ma'ana ya zama an kadaita Allah da bauta sannan kuma an kadaita Allah da da'a ba wanda ya isa ya zo ya ce maka kaza halal ne bayan Allah ya ce haram ne ka yadda ba wanda ya isa ya zo ya ce maka za haram ne bayan Allah ya ce halal ne ka yadda ɗa'arka ga Allah ne shi kaɗai to musulunci wannan ya ƙunsa duk wanda babu wannan a cikin addini shi to wannan ba musulunci yake yi ba dole sai musulunci ya sai mutum ya ƙunshi wannan ya zama Allah kaɗai yake bauta ma zai haɗa bautar Allah da wani sannan kuma ɗa'ar shi ga Allah kaɗai take baya yi ma wani ɗa'a da zama abin kan abin da yake ya saba ma umarnin Allah to wannan shi ne haƙiƙanin musulunci daga da wannan ma ƙa'idar mutum zai iya auna shi. shin kana kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai a komai shin kana kaɗai ta Allah da ɗa'a shi kaɗai a komai to da haka nan ma za ka iya gane gwargwadon musuluncinka da kake kai za ka iya fahimtar cewa kana kan musulunci hakikatan cikakke ko ko kana kan musulunci ne a suna kawai a matsayin musulmi to wannan shine ta'arifin musulunci wanda ya kamata kowane musulmi a ce ya san wannan ta'arifin kuma ya fahimce shi ba ya zo a ce al-islam al-islam zaman lafiya zaman lafiya shine islam ba a ka fahimci me ake nufi da islam din a matsayinka na musulmi dole ne ka fahimci wannan wancan ta'arifin na na gama gari da awam wannan ka aje shi a gefe ba shi ake magana ba sai zo ka ɗauki ta'arifin musulunci na shari'a a shar'anta menene musulunci da shi za ta rinka auna kanka ka gane cewa kai musulmi ne na haƙiƙa ko kuwa ba musulmi ba ne na haƙiƙa sai mala ya ce wa huwa salatu marati shi musuluncin nan yana da matakai matakai ɗaya bayan ɗaya har mataki hudu addinin musulunci a matsayin shi na addini to mataki guda uku ne mataki uku ne addinin musulunci a nan da yake al-islam wa huwa talatu maratib kai yana magana akan ne na'am wa huwa da yace anan zamirin yana komawa zuwa da me na'am yana komawa zuwa ga islam dinin islam dinin islam yake komawa zuwa gare shi domin yana magana akan al'asulu sani ma'arifatu dinul islam sanin addinin musulunci to shi addini musulunci mataki uku ne mataki na farko da na biyu da na uku kowane mataki mataki ne mai zaman kanshi da akwai musulmin da yana matakin farko akwai wanda ya kai mataki na biyu akwai wanda ya kai mataki na uku shine ma'anar wa huwa talatu maratib na farko martaba ta farko an karanta shigo shine al-islam matakin addini na farko shine matakin musulunci mun gane da zana magana akan addinin musulunci yana da matakai guda uku matakin farko shine martabatul islam matakin musulunci ita ce matakin farko sai mataki na biyu wal iman matakin imani shine mataki na biyu sai na uku wal ihsan mataki na ihsani waɗannan su ne matakai guda uku akwai wanda yake a matakin al-islam akwai wanda yake a matakin al'iman akwai wanda yake a matakin al'ihsan to da wanne mataki ake farawa na'am ana farawa da matakin al'islam mutum zai fara da musulunci ya musulunta ya zama musulmi daga shiga matakin musulunta ya zama musulmi daga nan sai ya kai matakin mumini a cikin musulmi daga matakin mumini a musulmi sai ya kai matakin muhsini haka waɗannan su ne matakan guda uku amma duk wanda ya kai mataki na al'ihsan to dole ya yi matakin al'islam da matakin al'iman an gane ba wanda zai zo kawai shi a mumini ya zo bai yi matakin al'islam ba ko za a samu ba za a samu ba kowa ya fara shiga musulunci ne ya zama musulmi da ya zama musulmi sai ya yi ayyukan matakan da za su kai shi matakin mumini daga nan kuma sai ya kai matakin muhsini to amma za a iya samun musulmi ba mumini ba na a samu musulmi amma bai da imani na za a samu bayan ba imanin ba zai taɓa zama musulmi ba ko zai iya zama musulmi da kalmar baki kawai eh a zuciyar shi ba komai baki ne kawai ya faɗa ya zama musulmi zai yi haɗa na Munafis, eto eh, wani ai ba musulmi ba ne musulmi muke magana an ce musulmi za a iya samun musulmi amma ba shi da imani za a samun. za a iya a babin banji a babin martaba eh eh yanzu waƙi muke magana misali za ka iya ganin wani mutane a haɗa ma wasu mutane ka ce wannan shi musulmi ne kawai ba imani a tattare da shi wannan kuma mumini ne yana da imani za a iya samun haka za a iya samun eh. Eh. Hmm. to ya aka yi zama musulmi E, to amma musulmin ne kuma <laughs> ai ne yadda da kalmar shahada da mai ake yadda da kalmar shahada eh da imani a zuciya ko sai da imani da ita a zuciya a yi sannan ya yadda da haka wannan shine abin da ake ce ma aslul iman da aslul ihsan duk musulmi akwai aslul iman a tattare da shi don ba zai zama musulmi ba sai da wannan aslul iman ɗin sai da ya yi imani da kalmar shahada sannan ya zama musulmi in ya faɗa da baki kawai da ya yi imani a zuciya ba wannan munafiki ne bai zama musulmi ba da haka dole musulmi musulunci bai yiwuwa sai da aslul iman a cikin zuciyar mutum an gane sannan kuma duk musulmi yana da aslul insan asalin insani a zuciyar shi da wannan usul din wanda za a yi tarayya a cikinsu kowa yana da shi da haka ba ka taɓa zama musulmi babu imanin da ya mai da kai musulmi a zuciyarka dole sai da wannan asulul iman ɗin shi yasa za mu manzo Allah ya faɗa mana a ranar alkiyama za a zo a fitar da mutane daga wuta ko akhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min iman a fitar da wanda akwai gwargwadon ƙwayar zarra da imani daga a cikin zuciyar shi a fito da shi daga wuta mana duk yadda mutum ya kai in dai da gaske musulmi ne to akwai wannan aslul iman ɗin a cikin zuciyar shi to ba wannan ake magana ba a nan yanzu ana magana ne akan matakan akwai matakin musulunci akwai matakin imani akwai matakin ihsani amma wancan aslul iman ɗin babu wani musulmi wanda za a ce musulmi ne shi na gaske amma kuma babu imani ko kaɗan a tattare da shi ba imani kuma irin namu akwai imani irin na hausa ko an zartan bai da tausayi a ce bai da imani <laughs> tausayi wani nau'i wani eh, reshe ne na imani amma ba shi bane imanin haka akwai inda ake buƙatar shi ya zama tausayi imani ne akwai inda rashin yin tausayin ma shi ne imani haka wannan su ne maratib ɗin guda uku musulunci da imani da ihsani shi yasa lokacin da mutane suka zo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi cewa mun yi imani Allah ya ce qalatil a'rabu amanna mutanen ƙauye sun zo suna cewa mun yi imani mun yi imani Allah ya ce kullum tu'minu ka ce musu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta ne musulunta kuka yi wanda take dauke da wannan dan aslul iman din ko ku ce mun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imanin bai riga ya shiga ku ba tukunna sai kun zo kun ji ƙur'ani sai kun zo kun je ayoyin Allah tukunna imani ya ratsa zukatanku sannan za ku yi da'awar ku masu imani ne shine kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum da haka akwai martabatul islam akwai martabatul iman akwai martabatul ihsan da haka wayannan matakan guda uku mutane suke ganin tafadul fifiko a tsakaninsu a zahiri fifiko na zahiri ya ji cewa wane ya fi wane wane ya fi wane amma duka wannan a zahiri ne domin haƙiƙanin abin da yake cikin zuciya wanda kuma shine asalin da shi ne ake aunawa wannan Allah ne kaɗai ya sani inna akramakum indallahi atqakum da haka wayannan sune matakan addini guda uku sai ce wa kullu martabatin laha arkan kowane mataki daga cikin waɗannan matakan yana da rukunai musulunci yana da rukunai imani yana da rukunai ihsani yana da rukunai da ka sanin rukunnan shi ne zai sanar da kai ka gane a ina kake a cikin wannan matakan da ka kowanne akwai nashi rukunnan wanda a kansu ya gini musulunci ya gini akan rukunnan shi imani ya gini akan rukunnan shi ihsani ma ya gini akan nashi rukunnan na'am قال رحمه الله فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم في مالا يفارى دا ركني نمتاكم فرق شيني مرتبة الإسلام فأركان الإسلام خمسة ركن مسلم في بيرني شهادة أن لا إله إلا الله shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne wa iqamus sala sannan tsayi da sallah wa ita'u zaka sannan bada zakka wa saumu ramadan sannan azumin watan ramadan wa hajju baitillahi haram sannan zuwa ziyarar ɗakin Allah mai alfarma shine aikin hajji da ziyarar ɗakin Ka'aba wayannan su ne rukunnan musulunci guda biyar wayanda suke sanannu cewa musulunci ya ginu akan waɗannan abubuwan guda guda biyar shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne wannan shaidawan guda biyu sai aka haɗa su a matsayin abu guda ɗaya shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah a matsayin abu ɗaya ne duk wanda ya yarda da ɗaya bai yarda da ɗaya ba to dukkansu sun rushe gaba ɗaya da aka duk inda suke abu ɗaya ne wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ya ayyuhal na amanu ati'u Allah wa rasulahu da aka wannan yana tabbatar da shaidawar duka shaida biyu ce shahada biyu ce amma a matsayin abu ɗaya Ya yasa aka kawo ragowar abubuwa guda hudu sai zama rukunan musulunci sun ginu akan abubuwa guda biyar sai ya ce mai bayan kawo arkan ɗin dalilin ƙaunuhu ta'ala inna dina inda Allah islam Wa والدليل قوله ta'ala, inna dina عند الله islam. Dalili akan sanin addinin musulunci, da kuma dalili akan wannan sanin addinin musuluncin shine fadin Allah madaukakin sarki inna dina inda Allahi islam lallai addini a wurin Allah shine musulunci da haka wannan kana da dalili akan cewa addinin musulunci shine addini menene hujja Allah ya ce inna dina inda Allahi islam da haka yanzu kana da hujja daga Allah akan cewa addinin da kake kai shine addinin Allah ba da ka kake yi ba ba ta kalidi kake yi ba ba kawai ka taso ne an haife ka an ce ma musulunci addinin Allah ne ka tafi a kai ba a yanzu ka san addinin musulunci shine addinin Allah menene dalili Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam haka yanzu kana da hujja kana da dalili da yake tabbatar maka da abin da kake kai na'am wa qawluhu ta'ala ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا لكم فضل ألا مدوكتين سركي غاوان آرن دليلي أكن وانت ومن يبتغي غير الإسلام دينا دون wanda وانا الديني با addini شيبا falan ƙubala minhu to ba za a taɓa karɓan mai wannan addinin ba dama addinin wa ake yi ma Allah ake yi ma addini ko kuma waye yake karɓan addinin in an yi Allah to Allah ya ce duk wanda ya riƙe wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a taɓa karɓan mai wannan addinin ba ta zai shekara ɗari yana bauta ma Allah da wannan addinin in dai ba musulunci ba ne addinin to Allah ba zai karɓa ba shi nan magana ta ƙare kenan daga maganar ka zo ma tana tunanin cewa ai duk addinai ba a san waye karɓaɓɓe a wurin Allah ba to kai ne baka san inda ka dosa ba amma duk musulmi na gaske ya san Allah ya riga ya faɗa duk addinin da ba musulunci ba to Allah ba zai karɓe shi ba da kan kai ne kake tunani kake neman dalili to ga dalili da ya tabbatar da cewa addinin da aka bauta ma Allah da shi wanda Allah zai karɓa musulunci ne kawai da ka duk wani addini sawa'un yahudanci ne ko nasaranci ne kowane addini ne in dai ba musulunci ba ne to Allah ba zai taɓa karɓan wannan addinin ba za ka bi sallar da za ka yi a addinin kaya a banza duk azumin da za ka yi a addinin kaya a banza duk jihadin da za ka yi a addinin kaya a banza ko me za ka yi in dai ba musulunci ba ne falon yi ƙubala minhu ba za a karɓa ba to abin da ya rage sai lahira kenan ko a nan duniya ne ba za a karɓa ba yan sai me ya rage sai lahira sai ce huwa fil akhirati min al khasirin kuma an je lahira duk wanda ya bauta ma Allah da addinin da ba musulunci ba to yana cikin asararru yayi asara daga duk wannan wahalar da yayi ta tashi a matsayin asara kenan musulunci kadai shine yake da rijista a wurin Allah subhanahu wata'ala a matsayin addinin da in an yi in an bauta ma Allah da shi Allah zai karɓa, kuma an je lahira ba za a yi asara ba. Shi ne ma'anar wal'asur innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa aminu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Duk wanda bai bi wannan hanyar ba to yayi asara. Da addini kadai karɓaɓɓe shine addinin musulunci kuma duk wanda bai bi Allah da wannan addinin ba wa huwa fil akhirati min al ranar lahira yana cikin asararru Daka wannan ya tabbatar mana da cewa addinin musulunci shine addini kuma ya ba mu dalili akan cewa addinin musulunci shine addini قال رحمه الله والدليل من السنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت نعم dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayancan ayoyin da ya kawo dalili ne akan wannan gabar ta farko da ta gabata ma'rifatu dinil islami bil adillati wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa alihi to ga dalilai akan tabbatar da addinin musulunci shine addini ya tsallako gaba ta biyu magana akan matakan addini guda uku an yi magana akan rukunnan musulunci guda biyar to menene dalili akan cewa musulunci yana da rukunai guda biyar shine ce wa dalilu mina sunna dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ce hadithu Umar ko hadithu ibn Umar hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah yadda yarda da shi wanda yake rawaitowa daga wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce buniyal islamu ala an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wannan abubuwan guda biyar akan musulunci ya ginu na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah ko shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne wannan shine rukuni na farko na biyu wa iqamus sala tsayi da sallah sannan na uku wa ita'iz zaka ba da zakka sannan na hudu wa saumi ramadan azumin watan ramadan sannan na biyar wa hajju baitillahi haram shine aikin hajji waɗannan su ne rukunnan musulunci guda biyar kuma wannan hadisin na abdullahi ibn umar ya tabbatar da su cewa rukunan musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar Ina abin da malam yake so ya faɗa a nan ka san matakan musulunci guda uku kuma ka san musuluncin mataki na farko shine martabatul islam tana da rukunai guda biyar ka san rukunnan kuma ka san dalili akan waɗannan rukunnan shine abin da yake so ya tabbatar a nan shi yasa ya kawo wannan dalilin na hadisin Abdullahi ibn Umar da yake tabbatar da cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na'am qala shahada قوله, قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم wa dalilin shahada yanzu zai ɗauki wayannan abubuwan ne gaba ɗaya kuma ya rinka kawo musu dalilai an kawo dalili umumi da yake nuna rukunan musulunci guda biyar ne haka ne a cikin rukunan musuluncin guda biyar na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah to yanzu zai kawo kuma dalili na Qur'ani ayar Qur'ani da take tabbatar da wannan maganar shahadatu Allah ilaha illallah sannan ya kawo dalili da zai tabbatar da iqamis sala da ita'iz zaka da sauran duka abubuwan da aka faɗa na waɗannan rukunan guda biyar kowanne sai ya kawo mai dalili daga alƙur'ani wanda zai tabbatar da shi shine ma'anar abin da yace ma'arifatu dinil islami bil adilla din a san addinin musulunci da dalilai duk abin da aka yi magana a kai ya zama kana da dalili da ka riƙe ko dai aya alƙur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ilimi wal ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wat taqlidu yastawiyani ilimi shine sanin shiriya da dalili ba za a taɓa haɗa su su yi daidai da wanda taƙalidi kawai yake yi ba an haife shi ne kawai musulmi yana yawo a cikin musulmi yana ganin abin da ake yi a matsayin musulunci shi ma yana yi amma an tsayar da shi an ce menene dalili akan kaza bai iya ba da dalili wannan shine taƙalidi amma wannan ana maganar sanin musulunci da dalili aka duk abin da ya kawo sai ya ba da dalili waɗannan rukunan musuluncin guda biyar ina dalilansu duk wanda aka tambaya rukunan musulunci guda nawa ne zai faɗa ko guda nawa guda biyar to ina dalilansu da suke tabbatar da su wancan dalilin da ya bamu na hadisin Abdullahi ibn Umar hadisi ne guda ɗaya wanda ya tattara su duka to da ɗaiɗai da ɗaiɗai ɗin su biyar ɗin ina dalilansu ina hujja da kake da ita a kansu to shine abin da zai yi a nan da haka ya fara da ɗaukan fadalilu shahadati ƙaunuhu ta'ala dalili akan kalmar shahada shahadatu Allah ilaha illallah ga ayarta ga dalilinta. sani muna da tsoron lokaci. Na? Saura minti da hudu oke to bari mu yi wannan kenan. Dalili akan shahadatu Allah ilaha illallah shine faɗin Allah maɗaukacin sarki شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ya ce shahid Allah, ya shaida, Allah da annahu la ilaha illahu cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi. an ce me dalili akan cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ina hujja sai ka ce ga hujja nan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa shi Allah da kanshi ya ce da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai shi da akwai wata shaida kuma da kake nema sama da wannan Allah ya ba da shaidar cewa ba abin bautawa da gaskiya sai shi shine a'azamu shahid kenan Shaidar da ya fi kowace shaida girma akwai wata shaida sama da Allah ba wata shaida sama da Allah to shi Allah ya ba da shaida cewa ba la ilaha illa ba abin bautawa da gaskiya sai shi a nan a cikin ayar ta haɗa abubuwa guda biyu abu na farko mafi girman shaida shaidan da babu irin shi shi ne wa Shi ne Allah mafi girman abin da aka ba da shaida a kan shi ne me shine tauhidi la ilaha illallah ba wani abu a duniya da aka ba da shaida a kan shi wanda ya kai girman kalmar shahada da haka aka zo da mafi girman shaidu da mafi girman abin da aka ba da shaida a kan shi aka haɗa su a wuri ɗaya shine shahidan Allahu annahu la ilaha illa wal mala'ika Allah ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu sai aka yi ƙarin shaidu har ila yau mala'iku ma sun shaida sun shaida ne kuma sun shaida la ilaha illa huwa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah dukkan mala'ikun Allah sun shaida akwai wani mala'ika da bai shaida ba babu wani mala'ika da bai shaida ba kuma mala'ikun guda nawa ne suka ba da wannan shaidar eh dukan tsaye eh, ne za su kai nawa yanzu Allah ya fito da shaida wanda shi ne mafi girman masu shaida sannan aka kawo mala'iku cewa su ma duk sun shaida akan haka mafi yawan masu shaida kenan kuma akwai wanda suka kai mala'iku yawa ba halittar da suka kai mala'iku yawa fa ma ya'lamu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah ta dukkansu sun bada shaida cewa la ilaha illa yana nuni akan yawansu manzo Allah ya ce a baitun ma'mur da yake sama mala'iku suna shiga kullun suna ibada mala'iku guda dubu saba'in kullum suna shiga suna ibada a ciki kuma tun da suke shiga ba a taɓa wasu sun sake zagayowa a ciki ba ba a taɓa kewayowa ba har yanzu a ce wannan dubu saba'in ɗin sun ƙare an sake zagayo da wasu su dawo. To a adadi duk duniya ba wani abu da aka yi mai shaida da wannan adadin ko akwai sai illahuwa. ita take da wannan shaidar ta dukkan mala'iku sun yi shaida a kan cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah cewa har yanzu ba a gama kawo shaidu akan la ilaha ba sai Allah ce wa ulul ilmi sai masu ilimi su sun shaida ta babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kinan shahada da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba ta yiwuwa sai da ilimi ba ta yiwuwa sai da ilimi yasa da Allah zai yi magana a kai sai ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba a ce ka faɗa ya ka ce ka sani mana baya yiwuwa sai da ilimi sai ka sani ya ka mala'iku da ma'abota ilimi dukkansu sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma sun shaida cewa ƙa'iman bilkisti Allah yana tsaye ne da adalci komai da adalci yake yi Allah baya zalunci a komai hatta a halittar halittu komai Allah yana yin shi da adalci a halittar ka kai karan kanka za ka ga adalcin Allah a wurin halittar da wurin yadda ya aje kowace gaba a inda za ta dace da ɗabi'arka da mu'amalarka. a halittarka kaɗai ya isa ka miƙa wuya ga adalcin Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa bai sa ma kaza a wuri kaza bai sa maka a wuri kaza. Me yasa bai ma gaba a wuri kaza bai maka gaba a wuri kaza kowace kaga irin amfanin da take yi a rayuwarka. Da ce an yi maka ƙafa ba gwiwa kawai doguwar ƙafa ce miƙaƙƙiya kaga yadda za ka yi ka iya rayuwa ya za ka yi in doguwar ƙafa ce kawai ba gwiwa ba zama ba tsugunnawa ba iya ɗauko wani abu ba ka ba ka iya ɗauko komai da hannunka daga ƙasa ba ko zai ɗauku ba abin da za ka iya ɗaukowa daga ƙasa in ba ka da gwiwa to haka komai da za ka gani na halittun Allah za ka ga tsantsar adalci na Allah za ka ga adalci tsantsa hatta yatsun jikinka haka za ka ga kowanne an yi mai wanda ya kamata ya fi tsawo zai fi tsawo kuma za ka ga amfanin fin tsawon a wurin mu'amalarka da kake yi wanda ya kamata ya ware gefe ya yi karkauri za ka ga amfanin shi da mu'amalar shi a haka me yasa ba a yi su dukansu tsawonsu ɗaya daidai da daidai ba faɗinsu ɗaya girmansu ɗaya kaga in al'amuranka za su tafi daidai za ka iya mu'amala da su daidai Laka Allah da kanshi ya shaida cewa shi ƙa'iman bilƙisti ne. Mala'ikun Allah gaba ɗaya sun shaida cewa Allah ƙa'iman bilƙisti ne, haka duk wani mai ilimi ya fahimci cewa Allah ƙa'iman bilƙisti ne ya san cewa Allah yana tsaye da adalci bayan kasancewar shi ba abin bautawa da gaskiya sai shi sannan kuma Allah ya rufe da cewa la illahuwa, a huwa sake maimaita dai waccan shida an sake dawo da ita dai har ila yau babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah nan za ka kakka yadda ka bauta ma wani wanda ba Allah ba kakka yadda ka taɓa wannan shaidar ta Allah kakka yadda ka taɓa wannan shaidar ta mala'ikun Allah kakka yadda ka taɓa shaidar ma'abota ilimi abinda Allah da mala'iku da duk ma'abota ilimi suka yi a akan shaida akai to kakka yadda arsani ka ko su ɗaya ko da wasa ka yi wani abu wanda zai taɓa wannan kaɗaita Allah da bauta. Yasa duk wanda ya san Allah in ya ji an yi shirka, to sai hankalin shi ya tashi. Saboda ya san girman kalmar, la ilaha illa huwa, ya san waye ya shaida a kanta, ya san su waye suka yi shaida a kan kalmar, da da ya ga wanda ya shirka ko zai keta gonar alfarma Allah to ba za a taɓa zama lafiya da shi ba yasa duk wanda za ka ga a shirka ko a keta alfarma Allah a ɗauko haƙƙin Allah a ɗora ma wani bai ji damuwa ba bai ji komai ba to wannan har yanzu bai san waye Allah ba har yanzu bai fahimci Allah ba ne kuma fahimci addinin Allah ba Daga ko da ba wasu ayoyi akan tauhidi da kaɗaita Allah sai wannan abin da Allah ya ɗauko mana da wannan sigar. To ya isa ya zama tauhidi shine a gaban kowa, yaƙi da shirka shine aikin kowa. Saboda me saboda Allah da kanshi ya zo ya ba da shaida. saboda me saboda Allah da kanshi ya tattaro mala'ikun shi gaba ɗaya suka ba da shaida saboda Allah da kanshi ya nassanta duk mai ilimi ya ba da shaida akan wannan abu to ta da za a yi yaƙi da kai ba idan an taɓa wannan abu ta ba za a yi rigima da kai akan wannan ba sai dai a yi rigima da kai akan an zage ka ko an taɓa jam'iyyarka ko ƙungiyarka ko siyasarka amma ba za a yi rigima da kai akan tauhidin Allah da kaɗaita Allah ba. Daka wannan duka rashin sanin Allah da rashin sanin addinin Allah yake kawo wannan. Daka Allah ya ce la ilaha illa huwa ba abun bauta da gaskiya sai shi kaɗai, al'aziz mabuwayi ne shi, ya gagaru kowa shine al'aziz, wanda ya gagaru kowa kuma ba yadda za a yi da shi. wannan shine ma'anar al'aziz ba yadda za a iya kuma shi ya fi ƙarfin kowa ya gagaru kowa kuma dole a ƙyale shi to aziz kenan shine Allah al'aziz dole ka bi tsarin shi ba yadda ka iya ko kana so ko ba ta so ko ka yadda ko baka yadda ba yadda ya halicce ka ya tsara ta za ta gudana dole haka za ta tafi dole ka ci abinci duk bala'in ka ba yadda ka iya haka ya tsara ya halitta ɗan adam ɗin sai ya ci abinci sai ya sha ruwa dole sai ka yi bacci ko kana so ko ba ka so haka kuma ya tsara dole kai tsari kai bayan gida a haka ya tsara za a yi ba wanda kuma ya isa ya ce ba za a yi ba shi ne al'aziz ɗin shi ne mabuwayi yadda ko kana so ko ba ka so dole ka bi in ka saba mai a al'amurin shari'i umarni na shari'a baka isa ka saba mai a al'amurin kauni ba yadda ya tsara rayuwar ta gudana dole haka za ta gudana duk bala'inka da yadda kai ya ce kai talaka ne kuma talakan za ka kasance ba yadda za ta yi haka ya tsara haka mabuwayi ne aziz ne shi ba wanda ya isa kuma ya zo ya tambaya la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar shi akan abin da yayi me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba wannan shine izza shine buwaya shine la ilaha illa huwal aziz mabuwayi ne sannan alhakim mai hikima ne hikima shine sanya komai inda ya dace da shi shine hikima yasa da yawa zamu ji Allah yana haɗa wayannan sunayen guda biyu a Ƙur'ani al-azizul hakim al-azizul hakim me yasa saboda galibi duk wanda yake da izza to yana yin abu ba hikima sun ƙarfi kawai zai rinka nunawa duk wanda ya sami izza to zai rinka taka mutane kawai ba tare da hikima ba zai rinka yin fin ƙarfi to shi yasa Allah ya ce shi al-aziz ne to kuma sai ce al-hakim ne shi duk da izzar duk abin da ka ya yi akwai hikimar da ta sa me ta yi wasu talaka talakawa yi wasu masu kuɗi ba izza ba ce izza ya nuna kuma ba wa wanda ya isa ya canza to amma kuma akwai hikimar da ta sa yayi haka inda ya yi kowa ne kuɗi da kuɗin za su zama ba su da amfani wa zai maka wanki wa zai kwashe ma matsayi in ya cika wa zai ma gini da kuɗin ka tara kowa mai kuɗi ne waye zai zo ma gini Sinan duk kuɗinka komai kai za ka cire riga ka yi da kanka to me hikimar kuɗin kenan babu hikima Daga sai aka bambanta mutane wasu su zama wasu su je su tara kuɗin wasu kuma su zo su yi aikin kuɗin kuma dole wahalar da ƙasa ka tara ka ɗauki kuɗin dole ka ba su su ka je ka yi ma wahalar su kuma su ma amfana da wannan wahalar kana can ofis kana wahala kana wani a ofis da an yi albashi kuma ga wasu nan a gefe ba su da komai su kuma su za su zo su kwakwashe kuɗin su a kai kai ma wahalar To haka Allah yake hikimar shi yake tsara komai yanda zai gudana a cikin halittu. Data al'aziz ne kuma alhakin ne, ga izzar kuma ga hikima. Izzar ba ta sa a yi abu babu hikima a ciki, ba abin da zai yi ba hikima a ciki. Data Allah al'aziz ne kuma alhaki. Wannan ayar dalili ce akan shahadatu Allah ilaha illallah. dalili ce akan shahadatu Allah ilaha illallah da haka malam zai ƙara bayani akan ta ita shahadatu Allah ilaha illallah din sannan ya ci gaba da bayani akan shahadatu anna muhammadin rasulullah ita kuma menene dalilin ta kuma me ake nufi da ita haka daga nan duk bayanan da zai ta yi zai gama sai ya gama sharhi akan waɗannan rukunan musuluncin guda biyar da kuma dalilansu da haka za mu tsaya a nan darasi mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi akan fassarar da zai mana dangane da ma'anar la ilaha illallah din me fassarar ta me ta kunsa sannan kuma menene dalilai da za su ƙara fito da ita banda wannan dalilin da ya kawo mana anan wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Nabina muhammad